Eh haka ne wannan da elders wannan eh mun watsi da wannan report. To to ran kaɗe me yasa kuka yi watsi da wannan eh, rahoto mai muhimmanci? Domin ba rahoton wanda suka rubuta shi ba wakilai Najeriya ba ne. Ah, to eh, ɗaya lokacin da ake taron me isa ba ku ce ba ku amince da wannan taro ba? Eh, mun faɗa ba iyaka cewa wannan taro na Jonathan ne shi na wakilan da suka je kuma in taron ƙasa ne wanda suke neman duba tsarin mulkin kasa eh, wanda muka saba yi kowanne ciki sai an ba mutanen sun zaɓi wakilan da za su je su wakilce su a taron ni an yi da ni wannan so uku duk wanda aka yi constitutional conferences na je so uku 87 94 2005 duk ba wanda ba sai da aka yi zaɓe a mazaɓata na zama wakili ba saboda haka wannan mutane da aka tara ba wakilan najeriya ba ne na gaskiya wakilan jonathan ne su je su rubuta abin da yake so shikenan to amma daga cikin su ai akwai dattawa daga arewacin najeriya a'a da ba to dama cewa aka yi ba mutanen arewa amma mu matsayin mu na northern elders forum shine ba mu yarda da taron ba a northern elders forum dama ka san akwai akwai yan kuci ku ba mu a ciki ko kafi ne sani haka kai dan jarida ne to ko za ka gaya mana wato takamaiman sassan da ba ku amince ba da su da ke cikin taron ne gaba ɗaya ba mu yadda da shi ba domin ba a tsara shi irin yadda zai zama taron ƙasa ba gaba ɗayan shi ne muka ce ai dalilin da muka yi watsi da duk ai ba za a ce kila akwai waɗansu abubuwa da aka shawarta kamar na kirki ba amma da yake taron bai da ba da tushe shi yasa muka ce duk abin a watsai da shi gaba daya to ba ku ganin wasu za su ce bangaranci ne kuka yi kwarar da gaske ai bangarancin aka yi aka yi taron taron ma bangaranci ne kenan profesa ba a yi daidai ba kuma sai ba ku yi daidai ba bene ba a yi daidai ba kuma sai kuka yanke shawaran cewa ba za ku yi daidai ba da yake ba ya ba wa ya fara ba daidai ba mun ce ga taron nan in ma za a yi shi ga yadda za a yi shi aka kiji ji ko kwamitin da ya nada suka kewaya su ji ra'ayin mutane su na farko ya nuna cewa mutanen ƙasa sun ce in za a yi taro a tabbatar da taro ne na zababbun mutane kuma mutanen sassan ƙasar nan za su zaɓo su ai bai haka ba to saboda haka ya zauna da wanda suka cusa mashi ra'ayin a yi taron a zaɓo mutane wanda za su je su rubuta abin da suke so To shi kenan Profesa ina mafita dangane da abubuwan da aka zayyana a matsayin suke kawo matsala a Najeriya da aka yi niyyar koko aka warware a kuma za a sami wani lokaci wanda mutanen Najeriya za su yarda da tsarin da zai zama za a tura wakilansu na gaskiya su je su dudduba al'amuran da suka dami Najeriya. Wannan shine kaɗai mafita.